yana ƙara faɗa Sheikh Saniya ya Zingir. Ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce addul amanati ila aliha. Ku mai da amana izuwa ga iya ahalanta. halanta. Shek Saniya Zingir wai shin Allah ya aiko ka ne ya halicce ka ne dan ka zo ka yi siyasa ko Allah ya halicce ka ne dan ka shiryar da bayi izuwa siratul mustaqima. Izuwa siratul mustaqimi. Shin Sheikh yayi Sani ya Jingir saboda Allah irin musiba da ake fama a garin Jos ya kamata ka rinka yin wa'azin zaman lafiya ne ko ya kamata ka rinka wa'azin tashin hankali ne Sheikh Sani ya jingir abin da ya kamata Sheikh Sani ya jingir ka rinka yi yanzu musibar da ake yi na kashe musulmai yadda kiristoci suke kashe musulmai a garin Jos kamata ya yi duk abin da za a yi a jawo hankalin kiristoci da musulmai a haɗa kai a rinka wa'azin zaman lafiya a zauna lafiya amma baka da aiki kullum sai wa'azin ta da fitina wa'azin tada fitina kalamanka kalaman ka tsokano kiristoci sai ka tsokano 'yan shi'a sai ka tsokano 'yan ɗariƙa irin wannan kalaman da kake yi ba su suke kawo tunzira kiristoci a zo a yi ta kashe musulmai a garin das ba shek Saniya ya jingira Allah ya aiko ka duniya ka yi siyasa ne ko Allah ya aiko ka duniya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana Allah ya aiko ka duniya ka zo kai wa'azi ne abu Allah a koya wa mutane yanzu shan Sani ya zingir da yawa a cikin mutanen Jos akwai wanda ba su iya alura ba da ahalari kasa kake koyarwa da yabi shan Sani ya zingir da yawa a cikin Jos akwai wanda ba su iya wankan janaba ba da ahalari kasa kake koyarwa da yabi shan Sani ya zingir a cikin garin Jos akwai wanda wallahi ba su iya sallah ba ba su iya alura ba da wannan kai da ba ka da aiki sai aikin maganar siyasa Sheikh Sani Jingir ni mai ɓarauta ta ba zan daina gaya maka ba ba zan daina gaya maka ba abinda Allah ya aiko ka kai ba kenan duniyan nan ita ka sa a gaba ba ka da wani magana sai maganan kuɗi sai maganan 'yan siyasa bacin duniya annabi ya ce a duniya mal'unatun mal'unin ma biya illa layi wa mawa lahu au aliman muta alliman. duniya tsinanniya ce abin da ke cikin duniya tsinanne ne sai dai malami ko kuma mai koyan karatu to amma sani ya jingir baka da aiki kullum aikin ka shine zancen maganan ainihin ah, siyasa inda kuɗi za su shigo abinda Allah ce ka zo kai kiran saniya jingir wani irin dattijo ne kai wani irin mutum ne kai saniya jingir ka kira mutane a zo a yi zaman lafiya a zauna lafiya wa'azinka wa'azin tada tarzoma wa'azinka wa'azin tsokana irin wannan wa'azin da kake yi me yake amfanarwa yanzu mutane na cikin bala'i da yunwa amma saboda kana tare da gwamnatin nan ba za ka fito ka faɗa mata gaskiya ba ai ana faɗa wa mutum gaskiya manzon Allah ya ce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce marra aminkum munkaran fali falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi wa zalika adabul iman annabi ya ce duk wanda ya ga ana aikata wani abu mara kyau ya fito ya canza wannan abin da hannunsa in ba zai iya ba ya faɗa da bakinsa yadda malamai suke wa'azi a ainihin kan mimbari ka fito kai maka gaya ma gwamnati ana cikin tsadan abinci ba a ce amma gwamnati ta waye ba domin mu ba 'yan tawaye ba ne ba masu umarni da tawaye ba ne amma ka fito kama gwamnati wa'azi kai mata nasiha babu laifi amma ana cikin tsadar rayuwa yunwa amma wai kana kafa ainihin misali da cewa wai ai eh, yunwa an yi ta a zamanin waye ba ka ganin laifin wannan halin da ake ciki har ma ana cewa za a fito a yi zanga-zangar lamana saboda mutane su samu sauki kake ce kake ba da goyon ba cewa kai baka yadda a yi zanga-zanga ba saboda ana toshe maka baki da naira yan uwa bari ku ji abin da yake faɗa bari ku ji bari ku ji abin ba a taɓa yin yunwa ana neman ƙasusuwa da ƙirgi a dafa su su sha wuta a ci a maka ba a taɓa yi ba suke na idan aka sha wahala sai kiristoci masu jin haushin musulun musulun da shi'a masu jin haushin musulun musulun da munafukai masu jin haushin musulun musulun sai su ce ku fito ku yi zanga-zanga Allah ka rushe zanga-zanga To yanzu ‘yan uwa dan Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan wa'azin na Sani ya haya jingir me ya gama in zaka yi wa'azi sai ka kira sunan kiristoci wallahi tallahi tsokana ne me ya zaka yi wa'azi sai ka kira sunan ‘yan shi'a wallahi zanga zanga ne me zaka yi wa'azi sai ka kira wallahi tallahi neman rigima ne tsokana ne me zaka yi wa'azi sai ka kira sunan ‘yan ɗariƙa kuma dan Allah ƴan uwa wannan masiba da ake ciki na tsadar rayuwa a shin ya kamata Sheikh Saniya ya jingir ya zo yana nuna abin ma'ana abin da fakarantar wadda Saniya ya jingir take nuna wai daidai ne a ci gaba da rayuwa cikin wannan saboda kai in ka samu naira daga wurin gwamnati kai in kana cikin kwanciyar hankali baka damu da damuwar talakawa ba Saniya ya jingir ka ji tsoron Allah da wannan ne ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisin Anas bin Malikin irin su saniya ya jingir ka je ka duba in kai baka sani ba saniya jingir ga irin ga irin ga bayanin da annabi yayi akan irin ku duba littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali mujalladi na biyu Sayyidu Daifatu Sufiya idan ka duba a cikin karkashin babin da al-albabu sadisu fi ma yahillu min al-mukhalatati salatin az-zulma da yake magana akan abin da mutane suke wanda yake cakuduwa da shugabanni azzalumai akan haka Imam Al-Ghazali ya magana ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abagadul qurra'i ila Allah mafi masu karatu masana addini malaman da Allah ya biki a cikin bayi allazina yazuruna al-umara'a sune masu zuwa suna ziyaran shugabanni masu zuwa suna ziyarar masu zuwa wajen yan siyasa masu zuwa wajen ainihin wannan magana annabi ce ba masu zuwa wajen 'yan siyasa masu ta'ammuli da 'yan siyasa su siyasantar da addini gashi in ji Muhammadin Rasulullah su ne bayan da Allah baya son su Allah ga malamai ne amma Allah baya kaunar su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai malam yace wa fil khabar ya zo a cikin hadisi kuma khairul umara'i mafi alkairin shugabanni sarakuna ne ‘yan siyasa ne sai ya ce allazina ya tunal ulama su ne masu zuwa wajen malamai amma yanzu sai saniya ya jingir su suke bin ‘yan siyasa su suke bin sarakuna maimakon sarakuna su ya kamata su bi malamai an fahimta ko sarakuna su ya kamata su biyo malamai amma saboda kwaɗayi irin na wahabiyawa saniya ya jingir su suke wannan aikin gashi har sun fara koya ma wasu daga cikin yan dariƙa 'yan ɗariƙu 'yan omu kuma kun fara koyon zuwa wajen sarakuna wanda aiki ne na kwaɗayi aiki ne na ainihin masu watsar da mutuncin addini aiki ne na masu watsar da mutuncin na rasulullahi kamar yadda daman za ga su balalau kullum yau ana gidan gwamna ana gidan kwamishina ana gidan shugaban ƙasa suka biyu gombe malaman gwamnati to ga hadisi ya yi magana akan ku ji tsoron Allah ya ku gabanin wahabiyawa kai hamma da ɗariƙan masu bibiyan gidan gwamnati suna neman wani abu a wurin gwamnati idan gwamnati ta neme ka wannan babu laifi ta neme ka amma ka rinka zuwa wallahi ka saba wa manhajin ahlus sunna ka saba wa manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa sharrul ulama'i mafi sharrin malamai allazina yatuna al-umara sune masu zuwa wajen sarakuna shugabanni yan siyasa saboda haka suka bi gombe malamai ne mafiya sharri a duniya su balalau malamai ne mafiya sharri a duniya su ainihin yahaya jingir malamai ne mafiya sharri a duniya domin sun ɗauki al'amarinsu sun ɗaura wa 'yan siyasa da sarakuna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza fa'alu zalika idan malamai suka fara aikata wannan aikin faqad khanur rusula haƙiƙa sun ha'ince manzanni ya kai balalau ka ha'ince annabi Muhammadu ya kai kabiru gombe ka ha'ince annabi Muhammadu ya kai yahaya jingir wallahi kun ha'ince annabi Muhammadu domin zuwa wajen sarakuna da zuwa wajen shugabanni da yi musu biyayya akan abin da ya saba ma Allah wallahi saba ma Allah ne kuma saba ma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sai manzon Allah ya ce fahazaruhum ya ku al'ummata irin wa'annan malaman ku ji tsoron su ku tsorace su kai annabi ya ce wa ku nisance su rawahu Anas wannan hadisin sayyidina Anas bin Malik ya rawaito shi saboda haka wallahi sai ya jingin ku ji tsoron Allah ku zo ku koya wa mutane addini ku bar mu zauna lafiya ga talauci ga rashin kwanciyar hankali ga tsoro ga yunwa sannan kuma gashi ku yi ta haɗa gwara kan musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuna tayar mana da hankali a Najeriya wallahi mun bakku da Allah bar ku ji abinda ni mai ɓaro da nake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya nake faɗa ba kai bari in haɗa ku da ɗaya daga cikin almajiran Yahaya Jingir ku ji abin da yake faɗa akan Yahaya Jingir lalle Yahaya Jingir ba akan hanyar Allah yake ba lalle Yahaya Jingir wallahi ba akan koyarwan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ba amma bari in sanya muku ku ji Saniya bane wannan tsarin ba shak Balalo bane yayi kungiyar ce ta yi wannan tsarin idan kana shugaba na kasa kai abin da ya shafi jiha ba ruwanka sai dai ka bada shawara idan kana jiha kai iyakacin hurumin ka jiha akwai shugabanni kuma a kowane bangare shek saniya ya ni a shawara ta da bai kamata ya rinka wato katsalandan a cikin al'amarin jihar filato ba domin shi ba shugaban jihar filato ba ne shi shugaba ne na ƙasa yanzu idan ka duba shek ɗayar usman bauchi Sheikh Abdullahi Balalau ba za ka taɓa jin sun yi magana akan abin da ya shafi siyasar wata jiha ba. Sai dai a nemi shawararsu saboda akwai shugaban jiha. Jihar Filato tana da shugabanta a bangaren Sheikh Sani Yaya. Shi ne Sheikh Dr. Abubakar Dukko. Wasu ma ba su san shi ne shugaba ba. So haka ni na ganin baya cikin adalci a ce Malam Saniya shi ne abin da ya shafi ƙasa, shi ne jiha, shi ne local government, shi reshe, komai shi Sai ka gama gaba ɗaya baka san ma wane ne shugaban jihar ba. so a dokar izalan ma da yake cikin ta yake shugabanci bai kamata ya zo yana karfa karfa a matsayi na jiha ba sai dai zai iya ba su shawara hatta ita kansu bai kamata a ce shi lalle lalle sai shi ne zai zama yana da wuka da nama ba bangaren izalan mu akwai alhaji isa mangu akwai shek khalid usman khalid hmm. muna da shugabanni shek balala ko tambayar mai shikayya maganar siyasar jihar bulatu zai ce maka a ba ruwana ku kuka fi sanin wanda ya dace amma mu a matsakin mu na kasa muna ganin ku yi kaza so da haka matukar shi Sheikh Sani Aya ba zai bari wayannan shugabanni nasa na jiha su dau ruwa tsaki akan al'amarin siyasar gari ba to wallahi ba za mu fita cikin matsala ba don shine adalci kungiyar ma haka ta tsara da haka wannan kiran da muke wa malam kenan kuma ina tabbatar muku shi dokta alasan dukku na farko kusan da su aka fi kungiyar izalan dan dan uwa ne na jini ma na Sheikh Ismail Idris kuma dokta ne yana da PhD sa ma'aikacin shari'a ne mutum ne mai nutsuwa mai hangen nesa mutum ne mai kafin ya maka magana akan abu sai ya yi tunani kowa ya san shi so mu bukatan mu Sheikh Sani ya jingiri ya yi hakuri maganar siyasar plateau da maganar abin da ya shafi local government ya cire bakinsa ya zama mai bada shawara kada ya zamanto komai sai ai magana kuma sannan kar ya dinga kulla gaba da wani dan siyasa dan bai yi abin da ya ce ba tunda shi ma bai ka'idojin da aka shimfida a garin ba dai sau da mutane ba su wasu muka yi a kasuwar bayi ba kowa yana da yancinsa kuma sannan ba za ka zo kawai ka ce kawai bandit ka ce wani za a zaɓa kai ba kai ne ka ka ni a matsayin bawa ba ina da ƙungiyata da jama'a ta baka shawarce ni ba kuma ka ce na maka biyayya ba zai yiwu ba hmm. ina da masallaci na ina da jama'a na amma idan da za a zo a zauna a fitar da wannan za mu samu mafita wannan kenan sai abu na ƙarshe hatta su kiristoci da muke zaune da su a jihar Filato hmm. yanzu ga sabon gwamna an yi ko mun so ko mun ki ko mun zaɓe shi ko mun zaɓe shi ba ya zama gwamna saboda haka akwai matakai da za mu bi ne shugaban jihar dole mu zauna da shi to kai gashi gashi mun san ba mu zaɓe ka ba amma to fa ga hakukuwan mu ga kaza kaza mu kuma za mu taimaka wurin kaza kaza a samu goyon baya a daina faɗa a daina yaƙi ai mutum ko yana kinka idan ka riga ka je jikin shi to babu yadda zai da kai wani abun ma ba zai yi ba ko kunya za ta hana shi saboda haka ni a ƙarshe ina ƙara jawo hankalin musamman shi shugaban jama'at nasarar islam na ƙasa dr khalid ali professor khalid aliyu wannan nauyin yana kansu shi shugaba ne na jama'at na ƙasa dole su zo garin jos a samu wani platform kowace ƙungiya nuna manan akan bakanmu Ɓangaren izalar kaduna misali ga shek khalid usman khalid ga shek aliyu aliyu Ɓangaren izalar su ga dr alhassan dukku ga makarrabansa Eh, fitiyanu akwai su shehunan garin Sheikh Muktar Adam a bari yan da suke da shugabancin jiha su zauna su seta jihar su ya za mu fuskanci gwamnatin jiha ya za mu fuskanci gwamnatocinmu yaya za mu fuskanci masu unguwanninmu yan siyasa mu kowa namu ne kada malami kai ka ɗauki wani ɗan siyasa wai abokin gaban ka akan me ai kai ɗanka ne in ka koma ɗan abokin gaban ka koma siyasa kenan kana wannan jami'a wannan jami'a dan ka ce ai jami'a kaza wai ba kawo gaba da mutum kai ba malami ba aikin ka bane wannan hmm. saboda haka mun sani cewa wannan maganar za a yi ta zage zage za a zage mu za a ci mutuncin mu za a ce mana munafukai za a ce mana menene amma wannan ba zai hana mu ga cewa lalle al'ummar Jos jihar Plateau da kiristocin jihar Plateau da musulmin jihar Plateau ga baki ɗansu mun zo mun haɗu mun zauna domin kowa yana buƙatan kowa kuma bai nufin cewa wai dan dan muna zama da kai muna haɗin kai da kai cewa zan bar addini na ne hmm. kamar yadda ne misalin sojoji Za ka shiga soja ka ga musulunci ka ga kirista ka ga kowa amma dai amma dai dukansu wato za su haɗu su yi wa ƙasa aiki saboda wata maslaha da akwai tarayya a cikinta saboda haka wannan ita ce muna sauraron shugabanni dole yanzu ne daman da za mu gyara wannan abu mun sani cewa akwai wanda suna da maslaha irin wannan tafiyar to su yi haƙuri Allah shi ke azurtawa eh Allah shi ke azurtawa ko kana samu ko baka samu Allah ne ke bayarwa Allah yake hanawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah fa shi ya yi mu ya haɗa mu gari ɗaya ya kuma haɗa mu ƙasa ɗaya ya kuma zaunar da mu a gari ɗaya to wani dalili ne zai sa yana daga cikin abubuwan da muke kira kun ji dai daga bakin wannan ɗaya daga cikin almajiran ainihin Yahaya Jingir inda yake magana akan cewa akwai abubuwan da ya jingir wanda yake yi baya kyautawa kuma in ana son a daina zubar da jinin musulmai a garin Jos a daina faɗa tsakanin musulmai da kiristoci a garin Jos yadda ni nake kira nake gaya ma yaya jingir ɗalibai su ta kira suna zagi suna cin mutunci to ba za mu daina faɗan gaskiya ba gashi yau daga bakin ɗan uwanku ɗalibin bala yaya jingir ya zo abin da ni mai ɓaro ta nake faɗa shi ya zo ya faɗa ba muna ma yahaya jingir wannan raddin da wannan tura saƙon bane dan zuban mai da mutunci ko dan cin mutunci a'a matsayin shi na shugaba aikin da Allah ya aiko shi yayi ya kamata ya tsaya yayi ba aikin siyasa ba yanzu yadda ake zubar da jini a garin Jos ake kashe musulmai kana jin yaya jingir na fitowa na magana baya magana yadda ake cikin yunwa da talaucin nan kana ji yana fitowa yana magana baya magana amma yaya zai samu ya gyara aljihunsa ya faranta ma shugabanni a siyasa Don aljiwin shi ya nauyi shine aikin balalau shine aikin yaya jingir yanzu wannan malami na izala na wahabiya abin da ya faɗa shine abin da nake faɗa ya ku mutanen Jos idan sauran malamai ba sa kishin musulunci to ni mai ina kishin musulunci idan sauran malamai ba sa kishin zubar da jinin musulmi kai har ma da na kiristan to ni ina ni ina kishi don manzo Allah sallallahu ya ce la iraqatu dami imri'in muslimin ahwadu ahwanu inda Allah min zawal dunya wa mafiha da zubar da jinin musulmi mumini guda ɗaya wallahi gara dubiya da abin da cikin duniya ya rushe inji manzon Allah wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon shi jahannama to yaya balalau ba za ka fito yaya yaya jingir ba za ka fito ka rinka yi wa'azin zaman lafiya ba da wannan wa'azozi da kake yi da zaman lafiya kamar yadda wannan ba wahabiye ya bada shawara inda haka ake yi inda haka ake yi to matsatsalin da ake fuskanta wallahi da an samu saukin su ku ji dai irin abubuwan da wannan bawan Allah ya bada shawara a haɗu tsakanin musulman da kiristocin to me ke faruwa yanzu ba abin da zai baka takaici malam tijani a garin Jos akwai inda musulmi ba zai iya shiga ba wallahi yana ɗarɗar in ya shiga kashe shi za a yi a manguba ba zai iya shiga ba ko a garin Jos akwai inda kirista ba zai iya shiga ba unguwar rogo yana tunanin in ya shiga za a me za a kashe shi to wannan kun kawo wa garin ku ci gaba da kun kawo ci baya ita fa ƙasa da gari tana samun ci gaba ne da zaman lafiya to me zai sa ba za mu kira ku zauna lafiya ba wannan gwamnan da Allah ya bashi ya zama gwamna na Jos ko kun ki ko kun so shine shugaban ku ko kun ki ko kun so shine shugaban ku to da ya zama shugaba kuma gwamna kai ko man ke saman ka dole kai hakuri balata na gwamna me za a yi asala a samu maslaha a jawo shi a jiki a zo a yi balancing a ba musulmai haƙƙinsu a ba kiristoci haƙƙinsu tun da garin gari ne na kowa da kowa garin Jos gari ne na kowa da kowa Najeriya ma ta kowa da kowa ne walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida da Allah ya gada ba sai halitta in ya gada ma musulmai ne gabaki ɗaya ya gada ma ya kiristoci gabaki ɗaya yana son su wai da Allah ya halicce mu mu yau waɗansu mu musulmai waɗansu mu kiristoci wai Allah baya son mu ne yana son mu kuma shi yake so mu yi rayuwa uri da to me na amfanin kashe kashe junan mu kiristocin nan fa Allah ya ce ma wurin 'ya'yansu mu ci abincin su ba abin faɗa bane a tsakaninmu ku ma kiristoci ku sani Allah ya ce ma ƴaƴanku ku ci abincin mu mu abin kyama ne a wurin ku to saboda haka muna kira ga ainihin shugabanni lallai ga muna kira kuma ga gwamnan Jos a haɗa semina a garin Jos a kira kiristoci a kira musulmai a zauna a duba a ga menene za a yi a samu zaman lafiya a garin Jos shine kai abin da muke neman mu yau in muka ga bala yau in muka ga yaya jingir yana fitowa yayi wa'azin zaman lafiya mu za mu yaba mai za mu sa karatun shi ma mu yi posting mu nuna ma duniya saboda a zauna lafiya ba mu da wani abu da ya kai mana zaman lafiya ba mu da shi shi muke bukata zaman lafiya ƙasa tana ci gaba da zaman lafiya ne ƙasa tana rushewa ne da tashin hankali da faɗa-faɗa da yaƙe-yaƙe Allah ka raba mu saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda ka ƴan wa'anan zamu dakata sakon mu kenan na yau wassalamu alaikum